<laughs> kai ina ina haila lahu mun yi Allah kun san me nake tunawa idan ban manta ba ka san tsohon soja ne ni eh sai kuwa ai ko ma karan nan na mai gari da naji kujera kai tsohon soja ne idan ban manta ba wani haƙi da aka taba tura mu tun 1947 eh? lokacin nan idan ka fito karfe shidan safe in kuraye in zaki in damusa da su za ka yi ta karo idan kuwa ka ce mafi rana ta yi in daidai lokacin ake kulle gari in saboda namun daji to ni da yake sun saba da ni ina zuwa in san wuce in sai da ya kada ta yi nan kura ta yi nan kai abin da nake tunawa kenan sai dai na ya ɓaci in fara kuka ina ma ci in ce ina ma a lokacin na yi sabo da su in ta da zarra kawa gida ina kiwon sa keji gaskiya gari kun yi gogor ma an yi gogor ma tun 1947 nike gaya maka 1947 1947 ha mai gari kun sha mai la'i sai kuma idan ban manta ba in ka ga lokacin nan na yanzu tsakanin mu da wancan lokacin eh. zuwa yanzu zai kai shekara nawa zai kai kamar shekara 120 kenan daga 1947 Eh, ha shekarun da yawa zai kai 300 kenan 300 kai Radiya radiya. Radiya radiya. Ita ce radiya mai gari. Idan na ta kuka nake. To. Wato ita ce tsohuwar budurwata. Tun a lokacin? A lokacin nan. A lokacin. Babu wanda ya kai ta wanka. A lokacin. Kai in ka san lokacin in sai na na arha mm. sosai. In sai ga radiya. Dan doje ka zinari. Dan kunnan zinari. Takalmin zinari. rigar zinari ana yawa gari ba ba da ya dame ta to amma ita yawa ne ne ita wannan raliyar ita raliya eh an manoman garin ne eh an manomi ce gaskiya manoman dana da kuɗi an ba a zinari salamu alaikum wa alaikum salam <laughs> aboki na <laughs> kuma mai gani na gaskiya ya barkan ku ne barka ne yawa ya na gajiya lafiya lafiya Allah ya mana karshe <laughs> ai ce shekaran jiya na dawo ba na karkara ba na je kauye ba an sha karkara Allah sarki yana shiga shi ya fito da yawa yana san ba masu aski to shekara da karkara wasa ne gaskiya gaskiya an sha miya ah. ai baka sani ba ina zuwa karkaran nan suka haɗa da noma can baban mai dauke ne kai ni can gonar kakanmu gonan nan ina tunanin tsayinta tun daga nan kaduna ta kai Legas. Eh? Ta kai Legas. Gona. Gona kuma gaba ɗaya wake aka shuka. Wake. Wake. Kai mama kankan ma'aikatan gonas. To ina tunanin za su kai yawan mutanen da suke Kaduna don sun fi miliyan uku. Gonar. A matsaya wake aka shuka a cikin gonar gaba ɗayanta kuma. A yi kuma kai. Kana ji mai gari? Ai kai nake ba labari ba su ba. Kana ji? Ina ji. A lokacin da muka je gonan nan da aka fara noma na ga mutane a kunya ɗaya na ga mutane sun kai mutum dubu bakwai iya kunya ɗaya fa kunya iya kunya ɗaya wai na ga an tara su kuna da wannan kunya mutum dubu bakwai ɗin nan su da su noma wannan kunya haka waccan kunya ta gaba mutum dubu bakwai haka waccan kunya mutum dubu bakwai na ce ni fa gaskiya har zuwa tsawon daga nan zuwa Legas ha ba kuma daga gona ku ce to in suka fara noman fa sai fa a wata shida ba a karasa kunya ɗaya ba ni ma a can naje din <laughs> kai hakan ne hakan ne a ah! zauna mana eh? na ga abokin a a tun bai ce mu zauna mu zauna san ni ina ga jama'a eh iri iri ai kai tun na ai abokin mai gari ya zo ni tun yara mm. tun eh. yara tun da na girme shi eh. da ka bani labarin gona eh sai na tuna idan ban manta ba 1940 6 shekaru da suka wuce lokacin da